الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دعاء أيو شاشدة قوة محرم هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود الأريه دولة 30 ترى wadda wannan rana ta yi daidai da ranar bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu dawo karatunmu na tafsirin alkur'ani bayan a fatarar da aka samu ta hajji da babbar sallah da kuma shigowar ashura da zuwan tasu'a da ashura satin da ya wuce ya kamata mu to saboda tasu'a da ashura muka daga sai wannan satin kuma sai ku yi afuwa waɗanda na san mutane da dama za su ce ai ba a sanar za a yi karatu ba jiya bayan sallar juma'a to insha Allahu wannan ba zai hana ya zama tokan cewar an yi batun da dai ana yayyadawa insha Allah wanda ba samu zuwa ba za su ji labari insha Allah Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka yau ina za mu tashi darasi na shida kenan ko a cikin tafsirin mu na suratul an'am aya ta 36 insha Allah za mu tashi mun yi darasi guda eh bakwai na shida ko na'am darasi na shida insha Allah za mu tashi aya ta 36 inna ma yastajibu alladhina yasma'un kan izifi insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون نعم الله يقول إنما يستجيب الذين يسمعون waɗanda kaɗai suke amsa suke karɓa ma kiranka ya zuwa ga imani wato ya zuwa ga gaskata alkur'ani da gaskata manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu karɓa wannan kiran naka alladina yasma'un sune su suke waɗanda suke ji sune masu ji wato wannan ana ishara ga muminai masu ji dinnan sune ma'ana waɗanda suke ji ji na izina sama'a sama'a itibar ji na izina wal mauta yab'athuhumullah su ko matattu Allah zai tayar da su thumma ilaihi yurja'un sannan gare su za a koma wannan ayar ta kunshi abubuwa da dama abu na farko cewar ji ba ji na zahiri shi ne yake sa mutum ya zamanto ya amsa kiran da ake masa ba da Allah maɗaukakin sarki ya sifanta ya sifanta ya ambata mana dabbobi da suna ji amma ba ta amsa kiran. suna ji ba sa amsa kira yanzu da za ka zauna kai ta kururuwa ga saniya za ta ji kururuwarka za ta san kana magana amma ba za ta fahimci abin da kake faɗa ba za ta amsa maka ba da za ta zo kai ta ce ma saniya tafi tafi tafi ba za ta tafi tafiya ba amma kaga tana ji amma da wani zai zo ya gaya mata wani abu wanda aka aka yi mata tadribi a kai wata irin ƙara wadda take ji sai ta amsa ta abin da yake mata shi yasa Allah yake cewa wa masalul ladina kafaru ka masalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a misalin waɗanda suke kafirai kamar misalin wanda yake kira yake ɗaukaka murya ne da kira da ta kururuwa ga wanda yake baya jin komai illa ni da e, e, e, wa masalu ladina kafaru ka masalu ladhi yanqu bima la yasma'u illa du'aan illa nida'an illa du'aan wa nida'a wanda baya jin komai sai dai yana jin kira da kuma kira da ake ɗaukaka murya domin bambancin addu'a da annida shine annida wanda ake ɗaukaka murya da shi to Allah ya sifa Allah amma anan sai Allah ya ce waɗanda kadai suke ji su ne waɗanda kaɗai suke amsa kira su ne waɗanda suke ji ma'ana babu waɗanda za su amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su wannan hasiyar wannan sifar ta ji ji wanda yake na izina ji wanda yake na izina to shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake ya sifanta kafirai a wata ayar da cewa da su da dabbobi ɗaya ne lahum qulubun la na biha walahum a'yunun la na biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum abal suna da zukata ba sa fahimta da zukata suna da idanu ba sa gani da idanu suna da kunnuwa ba sa ji da kunnuwa to ganin da ake nufi ganin gaskiya gani wanda yake za a yi izina haka zalika ji da ake nufi ji wanda za a yi izina to shi yasa yayin wannan kuma ji wanda ake izina da shi ka ya nuna kan cewa sai da makusudi sai da makusudi sai dai ka je ka ji ka tsaya ka ce bari in ji abin nan dan nayi la'akari da abin da na ji amma wanda zai ji magana ya ce bari ya ji dan ya gano abin da ke cikinta na ƙarya ko da ya ji dan ya rusa ko ya ji dan ya yi jayayya wannan ba mai ji ba ne amma wanda zai ji ya ce bari na ji wannan abin na yi izina da shi shi yasa waɗansu suke ce waɗansu suna fassara shi da sama'a qabul waɗansu suna fassara shi da sama'a itibar sama'a qabul shine bari na ji abin nan idan abin karɓa ne na karɓa in ba abin karɓa ba ne ba zan karɓa ba to sama'a itibar shi kuma shine na ji dan na yi izina wato na yi bincike na yi tunani na juya abin to kun ga yadda wato muhimmancin amfani da hankali yake a cikin alkur'ani to shi yasa shi yasa duk abin da zai tsare hankali shari'a ta zo da shi duk abin da zai tsare hankali shari'a ta zo da shi duk abin da zai gurbata hankali shari'a take yaƙi da shi domin wanda yake ba zai wanda kadai zai iya yin izina ya tsaya ya amfani da hankalinsa to sai wanda yake da hankalin to Allah madaukakin sarki yayin da ya faɗa a ayat da ta gabata cewa آه، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إذا بجري وصل جسيا يا أننت أجريك تو إن ذاك إيا آه، إن ذاك إيا نيمان وتو آه، ثاني da هوسما كزومس دعاء آية. ko rami da za ka shiga cikin ƙasa ka zo musu da aya ka yi musu Alayka فإن كان كبر عليك فإن استطعت أن تبتغي نفقا أو fi الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على da. دا الله يسوع sai hada su a cikin shari'a kada ka zamanto wanda suke jahiltar wannan to sai Allah ya ci gaba da rarrashin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan aya. cewa karka damu waɗanda suke amsa maka waɗanda za su amsa maka masu ji ne wal mauta amma waɗanda ba sa ji kuwa to su tamkar matattu ne domin wanda ba sa ji ai iri biyu ne ko in ma matacce wa in ma wa in ma kurma wanda yake baya ji shi yasa Allah ta'ala a cikin suratul naml yake cewa Allah madaukakin sarki a cikin suratul lam yake cewa innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbiri kai baka jiyar da matattu kuma baka jiyar da kurame da kurame kira idan suka juya suka juya baya kurma wanda ya juya ya tafi kana ta kiransa kana ta kiransa wane wane ba za ka jiyar da shi ba saboda haka waɗanda ba sa ji nau'i biyu ne matattu da kurami to a nan akwai ta'aridi akwai batanci da Allah ya makafirai wanda zai sanya su su wannan ya sanya su su yi izina wato an kamanta su da matattu kasan babu abin da yake wato babu abin da yake wanda yake nuna kaskanci irin matacce wanda ba shi da rayuwa shi sa Allah madaukakin sarki da yake nuna ma mutum abin da zai sanya masa tawali'u ya nuna masa asalinsa sai sifanta shi da cewa shi matacce ne da yace hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura shin lokaci bai zo mu mutum bane a cikin a cikin wato a cikin zamani lokacin da bai zamanto wani abu abin ambato ba idan mutum yana tinkaho yana girman kai cewa shi shine ya tuna fa cewa da fa shi fa zero ne fa ba abin ambato bane ba a san shi ba yanzu ko ya zo yana cewa shine wani shine wani akwai wani lokaci wanda ba a san shi ba lam yakun shay'an madhkura ba a ambaton sa akwai abin da ya kai babu shi yasa bawo shi ma yake cewa Allah ya raba mu da babu da shi babu shine to Allah sai ya sifanta su anan da ke cewa wal mauta matattu ya ba'athuhumullah Allah zai Allah ne zai tayar da su wato waɗannan kafiran kada ka damu ba za su ji ka ba dan matattu ne matacce sai zai ji to wannan ya dace a yi wannan kira ga mai hali irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kwaɗayinsa kan mutane su musulunta har Allah yana jin masa tausayin kan cewar damuwarsa da tsananin kwaɗayinsa a kan mutane su musulunta zai iya kai shi ya halakar da kansa ma'ana ya abinda yake zai wato zai cuci kansa har ransa ma ya fita saboda bakin jiki akan mutane ba su musulunta ba to me wannan kwaɗayin shine za a rarrashe shi da wannan amma wanda yake shi dama bai damu ba da wa'azin ba ma wa'azin yake ba kace ai kale su wannan ai alce wal mauta ya ba'athuhum Allah matattu yaushe zaka da wa'azin ma bai yi ba to shi bai dace a yi masa wannan maganar ba amma wanda yake mai kwaɗayin mutane su shiga addini to shine za a yi masa wannan saboda ya riga ya sifanci da sifar rahama to wanda ya sifanci da sifar rahama to shi sai a rarrashe shi a ce karka damu da waɗanda ba sa imani ba sa jin kiranka domin su tamkar matattu ne to a cikin wannan kaga akwai haƙurtar da shi sallallahu alaihi wasallam saboda rahamarsa da kan cewar kada wannan damuwar ta tsananta a gare shi domin waɗannan matattu ne su kuma matattun nan Allah ne zai tayar da su to Allah ne zai tayar da su ma'ana hakikatan to kaga wannan ya ƙunshi. na farko wa'azi ga kafirai kan cewar sufa tamkar matattu ne muminai ku su ne rayayyu domin rayayyen shine wanda in kai masa magana zai ji gashi su waɗannan an yi musu magana sun amsa su ku an yi musu magana sun ce ma za ƙala anifa me ya faɗa ban san abin da ya faɗa ba saboda haka an kamanta su tamkar matattu ne su don haka wannan ya sanya su su tawalo ce yanzu ba ma yi abin da zai zamanto da mu rayayyu ba shine mu amsa irin amsawar waɗanda wato mu amsa irin amsawar waɗanda suke ji ji na izina sannan abu na biyu da ayat ta ƙunsa ban tsoro cewa matattu Allah zai tayar da su ma'ana idan mutum ya mutu ba shi ke nan ba ƙurunƙus ya riga ya ƙare kamar yanda waɗanda ba su da lahira ba suke yi domin ɗaya daga cikin abin da kafirci yake ko yake ƙarfafawa daga cikin jigajigan da kafirci shine inkarin ranar lahira kan cewa daga mutum ya mutu shi kenan ya ƙare ba fa ilimi ba ne. ba ilimi ba ne. ba wanda ya je ya gano cewar in mutum ya mutu ya ƙare din fa ba wanda ya je ya gano ya zo ya bada labari nan kowa in ya tafi sai dai ka ji shiru yana mutuwa sai dai shiru me yake faruwa da shi me yake yi a wace duniya me yake a wace wani hali ya shiga shiru ka ji ka je makabarta ka gani fit kake ji to su kuwa sai su ce ai abin ya riga ya kare to sai Allah yake faɗa nan matattu in sun mutu ba kurun ƙuske nan ba ya ba ba'athuhumullah Allah ne zai tayar da su saboda haka wannan ya kunshi wa'azi wa'azi ga tabbatar da lahira kuma wa'azi ta fuskar takrarin gaskiya domin kamar yadda muka sani ko shi muna faɗa alkur'ani yana da uslubi daban-daban na tabbatar da gaskiya ɗaya daga cikin uslubinsa na tabbatar da gaskiya shine faɗarta da kuma nanata ta da uslubi daban-daban in ma ta hanyar kai tunani wa in ma ta hanyar a faɗe ta wa in ma ta hanyar a yi ban tsoro wa in ma ta hanyar a yi wa'azi nan ta hanyar wa'azi Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce matattu Allah zai tashe su ranar alkiyama thumma ilaihi yurja'un sannan kuma wajen sa za a mayar da su ma'ana tayarwa ba ita kenan ba in aka tayar da su wato za su sake samun wata rayuwa to wannan a wannan rayuwar to za a koma ne zuwa ga Allah domin hisabi wannan ya kunshi wa'azi akwai fuska da waɗansu malamai suke ambato na walmauta ya ba'athuhumullah matattu Allah zai tayar da su da cewar wannan ya kunshi bayan wannan wa'azi wannan fuskar da muka tabbatar tana nan wadda ta kunshi wa'azi ga wato waɗanda ba su da imani to kuma ta kunshi bishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa cikin kafirai din nan waɗanda Allah ya shibanta da cewa matattu akwai wanda Allah zai rayar da su su karɓi gaskiya akwai waɗanda Allah zai rayar da su domin a nan da ma'anar rayarwa tayarwa za ta zo da ma'anarta na haƙiƙa shine a dawo da su a cikin wato dawo da halitta da Allah zai yi cikin wata sabuwar rayuwa kuma tana da ma'ana wadda take ma'ana ba ta haƙiƙa ba ma'ana ta ma'ana wato ma'ana ta majaz ba ta haƙiƙa ba shine mutum a rayar mutum yayi imani bayan da yana cikin kafirci yayin da yake cikin kafirci kamar matacce ne yayin da yayi imani ya zama to rayayye shi yasa Allah ta'ala a cikin suratul fatir yake cewa ma yastawil ahya'u amwat rayayyu ba sa yin daidai da matattu al ahya'u sune muminai wal amwat sune kafirai ba daidai suke ba to a cikin nan da Allah ya ce wal mauta ya ba'athuhumullahu su ko matattu Allah zai tayar da su to ishara ne ga cewar daga cikin kafiran da ba sa ji yanzu akwai waɗanda Allah zai rayar da su ya ba su rai su zo su zamanto suna ji kuma abin da ya faru kenan aka samu da yawa daga cikin waɗanda suka ƙi karɓan wa'azin suka ƙi karɓan da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya suka zo suka karɓa akwai wanda suka zamanto masu tsananin adawa ga addinin daga baya suka zo suka zamanto su ne masu tsananin bada kariya a gare shi yanzu dubi kamar amr bin al-as amr bin al-as wanda shine jakadan quraish kan ya je ya sa sarkin habasha najashi ya danka musulmi su ummu salama da sauran musulmi da suka yi hijira aka ba su kariya a habasha a dawo da su wajen annabi a dawo da su makka dan a ci gaba da gana musu azaba kaga shi ne shugaban kafirai fa da har zuga najashi yake yake cewa baka ji ba ma ai su ba sai da cewa annabi isa dan Allah bane su cewa suke mutum ne yana zuga shi dan ya sake su duk wannan gabar da ya ta addinin musulunci sai gashi daga baya ya to cikin komandojin addinin musulunci ya dawo ya musulunta shine wal mauta ya ba'athuhumullah to wannan ita ce ma'ana ta biyu ta wal mauta ya ba'athuhumullah ma'ana farko ta kunshi wa'azi ma'ana ta biyu ta kunshi bishara cewar Allah madaukakin sarki zai sanya waɗansu daga cikin su waɗannan kafiran Allah zai ba su rai to kuma wannan a cikin wannan akwai wato nuna muhimmancin imani a wajen musulmi shi imani tamkar rai yake kamar yadda yake ran nan guda ɗaya ne shi ya fi komai izza ba abin da zai sa kai garari da ranka domin kasa in ya tafi ya tafi ba abin da zai sa ka kai garari da ranka to kada ka taɓa garari da imaninka babu kamar imani domin ita ce rayuwa in babu imani babu rai domin wanda duk Allah ya raba shi da imani wanda duk Allah maɗaukakin sarki ya raba shi da imani to gara ma a ce ba a halicce shi ba domin rayuwar ta zamanto masa wabal ta zamanto masa bala'i to kaga a cikin sifanta imani da rayuwa a cikin wannan ayar wal mauta ya ba'athuhumullah akwai nuna mana kimar imani da muhimmancin sa a cikin rayuwar mu to sannan kuma da Allah ya ce thumma ilaihi yurja'un sannan a gare shi ake komawa anan akwai wato taqdimul jar wal majrur akan akan amilinsa ba maimakon a ce thumma yurja'una ilaihi sannan a mayar da su zuwa gare shi sai aka ce thumma ilaihi yurja'un sannan gare shi kadai ake mayar da su shine ma'anar wannan taqdim din wato in aka ce thumma yurja'una ilaihi sannan a mayar da shi zuwa gare shi a mayar da su zuwa gare shi za a iya cewa zuwa gare shi da kuma zuwa ga wani da kuma zuwa ga wani za a yi akasi amma idan aka ce summa ilaihi yurja'un in aka kaddamar da cewa sannan gare shi za a mayar da su to sai a yi kasuru sai a ce gare shi shi kadai za a mayar da su a cikin wannan akwai tabbatar da abin da ranar alkiyama ta sifanta da shi kan cewa almulku yawma izinin haqqu rahman, mulki a wannan rana na gaskiya ga Allah ne ar-rahman shine domin kowa ga Allah za a mayar da shi ranar alkiyama kowa wajen Allah zai zo za a mayar da shi liman mulku yawm lillahi alwahid alqahhar to shine fa'idar da aka ce thumma ilaihi yurja'u to kaga cikin wannan shi ma akwai takririn tabbatar da aqidar ranar lahira da Allah yake faɗa da yace thumma ilaihi turja'u wato gare shi za a mayar da su fa yujazihim bi amalihim sai musu zakayya ga ayyukansu ba a cikin wannan akwai kwadaitarwa Kan mutum ya ma kansa hisabi kafin ya koma inda Allah zai masa hisabi domin yayin da za a mayar da mutum zuwa wajen Allah to sakamako zai yi ma mutum ga abin da ya aikata to yayin da mutum ya tuna yayin da mutum yake halarto da wannan to shine yake wajabta masa wajabta ma wajabta ma yayi ya ma kansa hisabi kamar yanda sayyidina Umar yake faɗa yake cewa hasibu anfusahum anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu ku yi makan ku hisabi tun kafin a yi muku hisabi ku auna ayyukanku tun kafin a auna ku na'am وقالوا قل إن الله قادر على أن ينزل Paulo Allah ta'ala ya ce wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbi kuma sun ce suna masu wato jayayya da taurin kai ga a kiran da ake musu laula nuzila alaihi ayatun min rabbi to a saukar da a sassaukar da aya daga ubangijinsa a gare shi mana ayar da suke nufi irin ayar da suka ce ita suke so kamar naƙa wato taguwa ta fito daga cikin dutse ko kuma kamar sandan annabi musa ko kuma kamar ma'ida da ta zo ma annabi isa ko kuma kamar inda suka faɗa suka ce ya mayar musu dutsen safa ya zamanto zinare ya mayar musu makka ga baki ɗaya ta zamanto kamar ta'if ta zamanto koriya shar koriya shar maimakon baƙaƙen duwatsu ta zamanto sai lambuna da shuke-shuke آه، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه الله يقول هل كنت إلا بشرا رسولا suka ce ba za mu imani da kai ba har sai ka keta mana daga ƙasa ka keta mana idaniya ruwa ya rinka bulbula makka babu wannan daga zamzam ba inda ruwa yake bulbula daga a makka to so muke yi ka mayar da idanun ruwa suna bulbula ta ko ina ko kuma ya zamanto kana da lambuna na dabinai da inibai musamman san ba a kiwon ba a noman inibi ana magana inibi da da dabino mutanen madina ake magana shi yasa suke alfahari da wannan to suka ce to kamar mana makka ita ma ta zamanto da lambuna ko kuma ko kuma ya zamanto kana da gida ayo kuna laka baitun min zuhru gida na wato zinari gida ne amma gabaki ɗaya da zinari aka yi shi ba ka ce kai manzon Allah bane to Allah yana da iko kan komai ko to yi maka wannan aw tarqa sama ko kuma ka tatta tattaki ka hau matattakala mu ganka kana hawa sama kawai sai mu ganka kai su kai sama kuma in kai saman ma ba za mu yadda cewa saman ka je ba sai ka sauko mana da littafi daga sama ka sauko shi muna ganin ka ka hau ka je ka karɓo littafi ka kawo to ya ce kawo gashi ku karanta duk da suka yi wannan sai Allah mai Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ul hal kul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ce ne musu sarki ya tabbata ga ubangiji na hmm? ni shin ni menene ba ce mutum wanda yake manzo ni ba Allah bane balanta ne duk waɗannan abubuwa to shine irin waɗannan ayoyin su ne suke faɗa laula nuzila alaihi ayatun min rabbi to yaya ba to a sauko masa da aya daga ubangijin sama abu ne da nake cewa waɗansu za su fassara shi to yaya ba a sauko masa ba domin ma'anar laula halla tahbib ne wato ayi ayi abu ka zamana kamar wato su a matsayin su ma suke ce ma Allah ga yadda za ka ga yadda ya kamata ka sa mutane su yadda da kai Allah in kana so a yadda da kai ka ba mu manzon ka aya iri kaza iri kaza shine laula nuzila alaihi ayatu min rabbi shi da yake cewa manzo ne na ubangijinsa to ubangijinsa ya saukan masa da aya daga ya saukan masa da aya daga gare shi kuma ba aya ɗaya ba nuzila a saukar a sake saukarwa a sake saukarwa shine ma'anar nuzila to nan sai Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qul inna Allah qadirun ala an yunazzila aya shi ne Allah mai iko ne kan ya saukar da aya wannan abin mai sauki ne wajen Allah Allah da ya sama Allah da ya ƙasa Allah da ya halitta daga babu komai Allah da ya irin wannan halitta mai kyau ya tsaga gani da idanu da hanci da kunne ya yi mutum wani ma mutumin halittar Allah fa saboda kyanta waɗansu don jahilci suke bauta mata saboda kyan halittar Allah Allah da ya yi wannan to zai gagara duk wayannan abubuwan da kuka faɗa ya yi shi shi yasa sai ce kul inna allaha qadirun ala an yunzila aya Allah mai iko ne ya saukar da aya to wannan shine ka fuskanci jahili da ilimi ilimin kuma ka bashi wato ilimin da zai sa a ba zai iya musunsa ba saboda sun san Allah mai iko ne bisa komai daga ciki har da saukar da wannan aya to ka fi ne idan kuna tsammanin in Allah in wannan in ban zo da wannan ayar ba ba wai dan Allah ba zai iya bane Allah yana da iko ya saukar da aya walakin aktharuhum la ya'lamun amma mafiya yawan su ba su da sani ba ba sa sani cewar menene akibar menene ma'anar saukar da ayar nan da suke nema a saukar da ita ba san haka ba domin in aya ta zo irin wanda suka ce a kawo musu to babu sauran hanzari duk wanda bai imani ba ya halaka duk wanda bai imani ba ya halaka kaga shi yasa da samudawa Allah da suka ce da samudawa suka ce a zo musu da aya suka ce a zo wannan suka nuna wani dutse suka ce wannan dutsen da kake gani muna so yayi nakuda kamar yanda taguwa take nakuda dan taguwa ya fito annabin Allah salihu ya yi musu kamar yadda suka faɗa wa ataina samudan naqata mubsiratan mun ba mu samudawa taguwa mubsiratan mai bayyana mai bayyana gaskiya suna gani a gaban su akai ba gaya musu akai ba ballantana ce an mana sihiri fa zalamu biha amma sai suka yi zalunci akan ta ba su yadda ba wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa to ba ma saukar da aya sai dai dan mu bada tsoro da suka yi wannan da suka kashe ta ba su girmama ayar ba suka saba umarnin ayar shine fa zalamu biha me Allah ya ce musu ya ce tamatta'u fi darikum talatata ayyam ku zauna ku ji daɗi a gidajenku ku ci gaba da rayuwa amma kwana uku kawai dalika wa'adun ghairu makdhub alƙawari ne ba za a karyata shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka annabin Allah ya gaya musu wanda baya kare ce kwana uku kawai ku zauna kwana uku nan na cika Allah ya halaka su to kafirai ba san wannan ba sai su ce a kawo musu ayar su suna ganin su daban ne idan aka kawo musu ayar suka saba su za su zamanto daban da wancan a kufarukum khairun min ula'ikum ku waɗannan kafiran kun fi waɗancan ne amlakum bara'atun fi zubur ko ku a cikin littafi an zo an ba ku bara'a to shi yasa sai Allah ya ce walakin na aktharuhum la ya'lamu babu sharri irin jahilci wanda aka sifanta shi da jahilci wato babu abin da zai sauke masa dukkan wani abu da zai san masa ya tawalu irin wannan sifa kai baka sani ba to idan mutum yana da sauran rabo ana sanya masa wannan to sai ya sai tawalu kuma kun san farkon sifar da take taimaka mutum karban gaskiya tawalu kamar yadda abin da yake hana mutum karban gaskiya girman kai saboda haka da Allah ya sifanta su da jahilci wannan raja'i ne kauna ce kan cewar wannan zai sanya su su yi tawalu su yadda domin yayin da mutum ya ce eh to gaskiya ba san wannan ba gaskiya ni jahili ne to wanda yake jahili sai a sanar da shi shi yasa ake cewar wato jahilin wanda bai jahilcin wanda bai san jahilci jahili bane shine yafi muni shine ake cewa al-jahlul murakkab bai sani ba bai san bai sani ba don ba zai taba sani ba wannan tunda bai san bai sani ba ya dauka ya sani ba zai taba sani ba ba zai je a koya masa ba amma wanda yadda cewa shi jahili ne kaga ya yadda za a koya masa kenan ya yadda a sa shi a hanya to shi yasa sai Allah ya sifanta su da wannan sifa ta jahilci kaunar kan cewar wannan zai bude kofar karɓar gaskiya a cikin zukatansu to sai Allah ya soma sai kuma Allah ya ce to wa ma min dabbatin fil ard babu wata dabba a bayan ƙasa dabba ita ce wadda take tafiya a ta dubbu alal ard daga nan ne aka ce mata dabbatun ma'anarta asalinta dabibatun ne dabi'a shi shine aka shigar da ba a cikin ba aka ce batun, domin tana tafiya tana tattakawa a bayan ƙasa. tana tattakawa a bayan ƙasa, to babu wata dabba da take da take a bayan ƙasa, wala ya tsiru bi janahihi babu wani tsuntsu da yake tafiya da yake tashi a cikin sararin sama bi janahihi da fukafukansa guda biyu illa umamun amsalukum face al'umomi ne tamkar to wannan ga bayanin ayoyi na kun ga a cikin wannan akwai kwadaitar da mu kan mu karanta halittar Allah wato in ku karanta halittar Allah duk wata dabba da take a bayan ƙasa sawa'un mai tafiya da kafa biyu ko mai tafiya da kafa hudu ko mai jan jiki mai jan ciki kamar maciji kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ya halici dukkan dabba daga daga ruwa wa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allahu ma yasha daga cikin dabbobin nan akwai wanda yake tafiya akan cikin sa akwai mai tafiya akan kafa biyu akwai mai tafiya akan kafa hudu Allah yana halittar abin da ya so ga sunan halittar za ka gani a bayan ƙasa da kuma a cikin teku suna tafiya duk wata dabba da take tafiya a bayan ƙasa to al'umma ce sawa'un mai tafiya a ciki ko mai tafiya a kafa biyu hmm, ko mai tafiya da kafa hudu kowace al'umma ce to shi yasa yanzu kaga masu karatun biology suke maganar animal kingdom ko animal kingdom ai kingdom din al'umar kenan al'umar dabbu al'umar hayawanat kuma a cikin hayawanat din sai ga an faɗa kwaɗi al'umma ce macizai al'umma ce na farko dai tukuna wato in ka kula wato Allah yana da Allah kamar yadda yake cewa Allah zai nuna mana ayoyinsa a cikin kanmu da cikin halitta har sai ya bayyana ga gaskiya gare mu kusan fa biology ba wani abu ne illa class illa wannan illa classification ne fa biology sanya dabbobi ne a cikin aji kowace a samu ajinta animals akwai reptiles akwai hot blooded akwai cold blooded duk wannan categorization din wannan lissafin classification din shine fa ilimin biology haka abinda Allah yake faɗa mana kenan ce al'umomi ne tamkar idan ka tsaya kuma ka gani sai ka ga ɗin haka ɗin ne kowace daga cikin halittar Allah ya keɓance ya ba su wato kowace daga cikin waɗannan dabbobin Allah ya ba su abubuwa da suka zamanto ya haɗa su tare da su. suna da kama ɗaya kuma ya ba su sifofi da ya bambanta su da sauran waɗanda yake ba a cikin ajinsu ba ba a cikin wannan al'ummar ba ya mayar da su al'umma daban yanda su da suke cikin wannan ajin suna da sifofi da dukkaninsu suna da wannan sifar idan dafi ne dukkaninsu suna da dafi idan nau'in harshe ne dukkaninsu suna da nau'in harshen sannan cikin wannan sifofin da ya ba su ya sanya suka zamanto daban da sauran da sauran dabbobi haka dalika in ka hau kan tsuntsaye tsuntsaye da suke tafiya a cikin sararin samaniya to nan kun ga an nuna kan cewa tsuntsu ba dabba bane eh, tsuntsu ba dabba bane a ina hadisin da muka yi na eh eh hadisin gurab eh abin nan hamsun minad dawabi fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram annabi sallallahu alaihi wasallam yace guda biyar halitta biyar daga cikin dabbobi fawasik mabarnata ne masu cuta ne a kashe su ana kashe su a hillu ko a harami sai ya ambata ya ce algurab wal hid'a hankaka da shirwa wal aqrab da kunama wal fa'ara da bera wal kalbul aqur kaga ya sifanta su da kan cewa dabbobi amma sai aka ambaci hankaka hankaka ku tsuntsu ne ko to amma kuma nan Allah madaukakin sarki sai ya fitar da tsuntsaye daga cikin dabbobi domin al'atfu yaktabil mughayara in aka hada wani abu tare da wani abu to ba shine na farkon ba shi bane kaga Allah yace babu wata dabba a bayan kasa a cikin kasa wala tsuntsu da yake tashi a cikin sama kaga nuna kan cewa tsuntsu ba dabba bane ko tunda an ce babu wata dabba wala tsuntsu saboda ka tsuntsu dabba ne eh eh tsuntsu dabba ne inda dabba ne me yasa za a maimaita shi da kawai sai a ce wa ma min dabbatin fil amma da aka ce wala ya tsiru bi janahihi eh eh shi din ne shi ne ai to amma a nan kaga an nuna shi daban a tsuntsu baya cikin dabbobi amma a wancan hadisin ya nuna kan cewa tsuntsu yana cikin dabbobi eh to zikrul khas ba'da al'am to amma me fa'idar ana ambaton khas ba da al'am idan akwai wata fa'ida me ce fa'idar a fitar da tsuntsu a sake ambatansa tunda nan ana so a nuna mana kan cewar kowanne daga cikin jinsin halittun nan al'umma ce ta ƙashin kansa saboda haka al'aula wanda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin aisha da ya ce hamsin minad dawab da ya ce dabbobi din nan mu dauke shi akan majaz an sanya tsuntsaye a cikin dabbobi majazan amma su hakikatan ba dabbobi bane su tsuntsaye ne da suke tashi a cikin sama tunda tsuntsu baya rayuwa a ƙasa da tafiya in banda kamar jimina a cikin tsuntsaye babu tsuntsun da yake rayuwa a ƙasa eh sai suka eto eh sai suka ji su kaji ba sa tashi haka ne kamar kaji da kuma agwagwa agwagwa ita ma yawanci a cikin ruwa take tafiya ko da yake ita ce wanda ake ce ma barma'i tana ruwa tana tudu lokacin da take shiga cikin ruwa daidai da lokacin da take tsayawa a cikin tudu kamar tattabara tattabara yanzu a ce tana tafiya a bayan kasa ai ta fi tashi bisa tafiya to amma dai wannan ayar ta nuna kan cewa jinsin tsuntsu asalinsa Allah ya yi shi mai rayuwa fil hawa ya tashi a sama zai sauka ƙasa ba wai ba zai sauka ƙasa ba amma yana rayuwa a sama kamar yadda ita kuma dabba ba a sama take rayuwa ba a ƙasa take rayuwa to kowanne daga cikinsu al'umomi ne to ma'ana a cikin wannan akwai nuna kan cewar ayar da kuke so Allah ya saukar ba ganin damar ku bace aya ta Allah ce shi ne ya san abin da zai zamanto aya kuma ga abin da ya sanya shi ya zamanto aya amma in ka ce abin da kake so shi ne zai zamanto aya to wannan ba aya ba ce musiba ce fitina ce domin idan ta zo idan ta zo sai Allah ya juya jinka da ganinka kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahu sai mu jujjuya tunaninsu kwakwalwarsu da idanunsu kamar yadda ba su imani da ayar ba a marar farko mu kyale su a cikin kai komansu a cikin duhunsu suna kai komo to haka Allah sunnar Allah ce yayin da kace kai ga abin da kake so kai ai kamata yayi addinin nan kamata yayi ku masu addini ga abin da ya kamata ku yi ai ga abin da ya kamata ku rinka ce ma mutane ga abin da ya kamata ku ce wannan shine zai sa mutane su yadda masu faɗar wannan ko an zo musu da abin a yanda suka faɗa ba za su yadda ba shi addini in za ka yi shi ka yi shi yadda Allah ya ce domin wannan shi ne fa'idar addinin ai da addini jarabawa ce a jaraba ka a gani za ka yadda ko ba za ka yadda ba za ka gaskata ko ba za ka gaskata ba amma in ka ce sai addini ya dace da hawa ɗinka da abin da kai kake so to ba ka zama to ka yadda a jaraba ka shi Allah ne kake ce masa ga yadda zai to wane ne Allah wane ne bawa Allah ya kawo ayarsa kai ka ce a'a me yasa bai kawo kaza ba to ya zo da ita ta fuska kaza mana to shine sai Allah ya kirga waɗannan ayoyi ya ce in kuna son aya to ga su babu wata dabba a cikin ƙasa babu wani tsuntsu da yake tashi a cikin hawa da fuka-fukansa face al'umomi ne tamkarku saboda haka al'umomi wato halitta ne na Allah kamar yadda kuma halitta ne na Allah kuka zamanto al'umma to su ma haka suke a cikin wannan kun ga akwai nuna cewar fuka-fiki shine a wato shine da tashi tashi wato sababin tashi da fuka-fiki ne duk da yake da al'amarin Allah ne hmm, tunda ma ku hunna illallah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ba wanda yake rike su sai Allah da ikon Allah ne fuka-fiki shine dalilin tashi kuma wato waɗanda suka yi jirasar tsuntsu suka karanci yanda tsuntsu yake yadda wato kun san mu yanzu in kana fike in kana fike eh, in kana fige fukafikin kaza za ga fukafiki iri-iri ka ga dogo ka ga mai kauri ka ga siriri ka ga wanda yake wato kamar gashin gira ka ga wanda yake gashinsa mai cika iri-iri kai kawai kana ganin watakila wannan wani design ne wanda ya karanta aeronautical engineering zai bayyana maka abin ba haka yake ba kowanne da yake a nan irin lissafin da aka yi irin abin da ke cikinsa na lissafi da zai tabbatar ala ne kaɗai san iyakarsa shi suke shekara da shekaru suna karantawa a aeronautics idan kuka je koda a wikipedia ɗin nan in kuka je kuka duba a wikipedia akan fuka-fukin tsuntsu ku ga irin karatun da yake kowane fuka-fiki za a ga sun karkasa shi sun sanya masa suna da kuma kowanne ga irin aikin da yake akwai wanda kwana yake ne yake sawa tsuntsu ya kwana akwai wanda shi ne tsuntsu yake amfani da shi lokacin tashi akwai wanda shi tsuntsu yake amfani da shi lokacin sauka akwai wanda shi tsuntsu yake amfani da shi lokacin da yake so ya ƙara sauri akwai wanda yake amfani da shi lokacin da yake so ya birki kowanne da irin nasa muka fikin idan ka je ko a wikipedia ka karanta za ka ga abin ban mamaki ballantana kuma ka ce za ka je ka ɗauko littafin aeronautics ko aerodynamics to ka ga nan allah ya mana ishara akan wannan wato gagarin ilimi da ya sanya a cikin halittarsa wanda yanzu waɗanda suke waɗannan karatun su ne fi kowa cancanta a ce su ga ayar allah su sallama su yadda da allah yaushe za ku je kuna neman wata aya wai a mayar da dutsen safa ya zamanto zinari ko a yi ma shi wato ko kuma shi annabi ya zamanto yana da gidan zinari wannan shi ne zai sa ka yadda Allah da ya tsara Allah da ya kawata sama wannan zai gagare shi ne to ai ba wannan ne zai sa ga ayar Allah ba kaga kan cewa Allah mai iko ne akan yayin wannan gashi nan a cikin halittar Allah da kake tare da su yau da gobe ka tsaya kai tunani a kansu to kaga wannan shine rahamar Allah mutum ya shiga cikin dawa sai a dawo da shi cewa a'a nan ka zo kai tunani akan waɗannan ka gani to kaga a cikin wannan waɗanda suke inkarin karatun ilimin zamani kaga anan abin nan kasawarsu ta bayyana ta za ka gane waɗannan ayoyin in baka yi irin wannan in baka tsaya kai wannan binciken ba ku kan tattafan malaman mu abin da yasa malaman mu suka san waɗannan abubuwan irin waɗannan ayoyin ne saboda da suka ga waɗannan ayoyin su ne farkon wanda suka zo suka fara ilimin biology kun san farkon waɗanda suka fara gwada tashi wanda har aka samu jirgin sama ai musulmi ne wanda ya je yi kansa fuka-fiki ya hau kan tsauni ya sullumo da fuka-fiki don yana ganin cewa tun da tsuntsu yayi mutum ma zai iya yi inda aka yi masa tsarin fuka-fiki tun daga wannan kuma da ya yi rubutu a kan wannan malamai suka rubutu a kan wannan abinda turawa suka zo suka gina a kai kenan har aka zo aka yi jiragen sama kuma ka duba ka gani wato hatta a cikin jiragen da ake yi yawanci da halittar Allah ake kwaikwayo ka san akwai akwai akwai wannan hovercraft ko wanda kawai tashi za ka ga yayi haka shi baya bukatar sai yayi tafiya kawai tashi yake da ma helicopter shi ma kawai tashi yake to ka san a cikin a cikin a cikin kwari akwai wanda ake kira Dragonfly wanda za ga ya tsaya cak a sama baya gaba baya baya baya sama baya kasa ya tsaya cak a sararin sama kamar yadda helicopter yake kuma in ya tashi tashi shi ba sai ya yi tafiya ba sannan ya tashi a'a kawai tashi yake vertical haka kawai sai da ya tashi haka to da mutum da ya zo ya irin wannan dabba irin huber craft wanda yake tashi haka da irin helicopter wanda kawai zai tashi sama ba tare da ya yi tafiya ta gaba ba kamar yadda sauran tsuntsaye suke yi asali a cikin halittar Allah ya yi wannan to waɗannan ba su isa aya ba sai kun je kun ce laula nuzila alaihi ayatu min rabbi me yasa ba a kawo maka au jannatin min nakhilin wa inabin fatafajjira al-anhara khilalaha jira au tuskita as-samaa da sauransu ga ayoyi to sai Allah ya ce a waɗannan ayoyi ne sai kuma ya ce ma farrafna nan Sheikh Abdullahi yake cewa wajen fassarar fi illa umumun amsalukum face al'umumi ne tamkarku yace fi hibbi ahwaliha muqaddaratan arzaqaha wa ajalaha wato wajen kiyaye halayensu da kuma kan cewar kowace kowace dabba da kowane tsuntsu kowane halitta na Allah an kaddara masa arzikinsa da ajalinsa kamar yadda kuma mutane ake muku kamar yadda kuma mutane ake muku kamar yadda a cikinsu akwai mawadata akwai mabukata akwai ni'imtattu akwai wahalallu kamar yadda a cikin mutane akwai su a cikin haka au fi ma'rifatillahi wa tasbihi ko kuma al'umomi ne a wajen sanin Allah da tasbihinsa kamar yadda kuke al'umma kuna sanin Allah su al'umma ne sun san Allah suna tasbihi sun san Allah suna tasbihi sai dai walakin kamar yadda Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum ba fahimtar tasbihin sai ka ji yanzu kamar a carar zakara mu dai ba kawai muna cewa kawai yayi ba wata da koyi ya tashe mu daga bacci ko dan ya kirawo matarsa ko dan menene amma haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sanar da mu ilimi daga wannan in ka ji yayi wannan carar to ya ga mala'ika ne ya ga mala'ika mala'ikan kuma na rahama amma haka sai mu ba za ka taba fahimta ko ba za ka taba gano wannan a laboratory ba sai dai daga cikin ilimin da Allah ya sanar da manzanninsa zan su sanar da mu haka zalika al'umomi ne tamkar ku wajen yin sallah ga Allah da wajen fahimtar sashinsu da sashi suna fahimtar juna haka dalika yanda kowane jinsi zai nutsu da jinsinsa kowane jinsi zai nutsu da jinsinsa in kaza tana tare da kaji kaza ba za ta je ta zauna cikin maguna ba ba za ta iya rayuwa cikin maguna ba in ka sa ta cikin maguna ka azabtar da ita ka ce ta halaka kowanne zai tattara ga jinsinsa kamar yadda namiji kamar yadda mutum ba zai je ya zauna ya rayu da kura da kerkeci da sauransu ba to su ma haka suke kuma haka za ka gani suke in banda haka a samu garke in banda haka a samu garke garke na shanu an san mutane ne suka hada su amma garken tsuntsaye fa ana ce tsuntsaye suna da garke taron tsuntsaye ya ake ce musu kamar babbela bar bela yadda za ka ga take ba ta tafiya ita kadai haka za ka ga tare suke tafiya akwai dabbobi da suke zuwa nan rannan wani malami a biyu ke yake faɗa yake cewa akwai dabbobi da suke zuwa su da suke karatun tsuntsaye tun daga australia suke zuwa kuma sun san lokacin da suke zuwa nan ba na nan bane daga australia suke zuwa ba ɗaya ne yake zuwa ba haka za su zo a ƙungiya su tafi akwai wannan mutumin Morris Bukail wanda ya da Bible Quran and Science akwai wani littafi da ya yi banda da Bible Quran and Science na daɗe da karanta shi ya fi shekara kusan talatin da na karanta shi ya kawo kissar wani tsuntsu da yake tashi daga Japan ya tafi America sannan daga America ɗin ba ta can bayan pacific ocean zai biyo ba ta atlantic ocean zai biyo ya dawo wannan tsibirin na japan in lokacin yayi wani jinsi ne na tsuntsu na manta sunansa da daɗewa na karanta shi duk wannan tadbirin da Allah ya kimsa musu kamar yadda Allah ya sanya mana tadbirin mu yi kaya mu yi gida mu zauna haka su ma Allah ya sanya musu tadbirin wannan ya sanya musu wannan tunanin da hankalin da tsarin da suke bi to illa umamun amsaluku haka zalika al'umma ne tamkarku wajen neman arziki shi yasa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta tsuntsu da da me da tawakkali yace tsuntsu da za ku dogara ga Allah yanda ya cancanta a dogara gare shi da ya azurta kuma yanda yake azurta tsuntsu su fita da safe ciki ba komai su dawo ciki a cike sun fita sun nema amma ba san inda za su je ba ba su da ofis ba su da kasuwa tsuntsu ba shi da ofis ba shi da kasuwa amma zai fita ya nema ala babillah Allah ya kawo ya tashi ya nema Allah ya ce tashi in taimake ka to ya tashi tawakkali babu kamar na tsuntsu to kaga wannan al'umma ce kamar ku yanda kuma a cikin mutane akwai wanda suke irin wannan kowa za ga daga safi gari ya waye kowa ya fita neman sa kamar yanda tsuntsaye to tsuntsaye su ma haka suke yace haka dalika wattiqa al mahalik da tsoron abin da zai kai ga halaka ko ba haka ba yanzu in tsuntsu ya ga wuta zai fada cikinta ko dabba ta ga wuta ta idan aka sanya irin wutar daji din nan kamar yadda mutane suke guduwa haka za ka ga jakai suke guduwa sun san halaka ce wa ya sanar da su cewa wannan halaka ce Allah wa ma'rifati dhakari wal unsa da sanin namiji da mace namiji ya san mace mace ta san namiji ne wannan ta san sun san daban suke abinda ake nema wajen mace ba za su je su neme shi wajen namiji ba ya ake suka gane wannan <laughs> wal khalqi wal mauti wal ba'thi wal hisab haka dalika wajen to wajen halitta da mutuwa da tayar da su alkiyama da yi musu hisabi tamkar ku ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a yi hisabi za wallahi yace la tu'addunna al-haqqa ila ahliha wallahi za a ba mu kowane mai haƙƙi haƙƙinsa hatta tuqasu hatta tuqtasu Mina sha aljalha min sha alqarna hatta a ɗauki fansa daga akuya wadda take bata daga kaho daga akuya mai kaho da ta tunkuye ita ma a sa mata kaho ta rama tunkuyinta sannan a ce musu zamanto baya. al'umma ne haka kamar yadda za a to su ma an musu hisabi ballantana mu illa umamun amsalukum shine ke cewa hatta yuktasu lil jamma min alqarna hatta wadda take bata da wato kaho ai mata kisasi daga mai kaho wa ghairi zalik to faman qadira ala khalqi hadha wa alimahu ala khalqi hadha wa ilmi ala khalqi hadha wa ilmihi qadirun ala an yunazzila aya to wanda yake da iko akan yin wannan halittar da wannan ilimin to mai iko ne akan ya saukar da aya ko nan ba ilimi bane dan Allah in ba ilimi bane me yasa ku kuke karanta biology me yasa ake PhD a biology ko in ba ilimi bane abinda Allah ya yi in ba ilimi bane in babu ilimin Allah me yasa kuke karanta biology tunda ba abinda kake a biology illa kana karanta halittar Allah kana karanta abinda Allah ya yi saboda ka san Allah yana da ilimi Allah ya san gravity Allah ya san nuclear duk abinda ka sani Allah ne ya sani shine har ya baka wannan amma sai ka ga wai dan wani mutum ya je ya koyi wata calculation sai ya zo ya ce ba Allah idan akwai Allah a kawo mun proof na yi equation bayan duk equation ɗin da kake da komai da komai da kake ilimin Allah ne kake karantawa to wanda yake da iko akan yin wannan da kuma kan wannan ilimin ta ya zai gagara ya saukar da aya to sai Allah ya ce ma na fil kitabi min shai ba mu bar komai a cikin littafi ba nan a cikin fassara alkitab akwai ma'ana guda biyu alkitab shine lauhul mahfuz shine a ah, wa inda na kitabun hafiz a wajen mu akwai littafi mai kiyayewa shine duk wani abu Allah ya rubuta shi a cikin lauhul mahfuz wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganye da zai fadi face Allah ya san shi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala rutbin wala yabisin illa fi kitabin mubin babu wata kwaya a cikin duhun ƙasa ko ɗanya ko busassa face tana cikin littafi rubutacce yanzu Allah manomi idan ya zo ya jefa ƙwaya ya rufe da ƙafarsa ya yi shuka zai iya tuna ƙwaya nawa ya sa a wajen? in gobe aka ce ya zo ya gani inda take daidai inda take ba lallai ma ya gano ba to ba kawai Allah ya sani ba an rubuta wannan an rubuta to shine lauhul mahfuz to Allah yake ma farratna fil kitabi min shay ba abinda muka bari a lauhul mahfuz hatta wannan hatta kwaya da take a ciki aka binne ta Allah ya rubuta to balantana ko babban al'amari kamar makomarka kamar abinda za ka yi kamar ajalinka kamar arzikinka duk yana cikin littafi wanda yake bayyananne ma'ana ta biyu ta alkitab shine alqur'ani littafin alkur'ani Allah bai bar komai a cikinsa ba ma'ana duk abin da ake bukata na shirya Allah bai bar shi ba alkur'ani ya hada komai da bayani duk da yake iyakantacce ne sura goma da aya dubu da sittin da izifi sittin amma duk wani amma da wannan ayar ya nuna kan cewa Allah bai bar komai na bayani a cikinsa ba shi yasa kuma alkur'ani har yanzu yake da rai in wani abu ya faru in aka kawo maka aya sai ga kamar yanzu ake saukar da alkur'ani kamar yanzu ne Allah yake ce maka ga abin da zaka to shi da saboda shi daga cikin sunayensa arro rai a raye yake yana da rai ba matacce bane to daga cikin dalilin rayuwarsa shine a wannan abin da Allah ya shi da shi Allah bai bar komai ba wato a ciki alkur'ani bai masa bayani ba in fihi tibyanu tibyanu kulli shay tafsilan aw ijmala to wai ba bayanin ba wai komai a ciki ba ba kamar wani bawan Allah da yazo wai ana wani biki a Lagos yazo yace wani abu akwai shi a cikin alkur'ani to akwai wani a waje wai ana ce masa Mr. Koka Mr. Koka sai zo ya ce hanni ma yanzu akwai ni a cikin alkur'ani sunansa Mr. Koka Koka eh koka c-o-k-e-r eh, daga cikin ya ya san akwai koka shi sunansa kenan yake yanzu ni akwai na a cikin alkur'ani ce kware akwai ka Shi kenan aka ja masa kasidarsa dama shi kirarinsa akwai kirarinsa na ishirina da ake masa yi kirari yi kirari kenan sai yace watara koka ka'ima ga koka nan ya fito <laughs> ce waɗannan su ce wannan shine ma farratna fil kitabi min shay wai komai a cikin akwai a cikin alqur'ani to ba haka bane ba irin na wata rakoka din bane tunda ai kaga wata shi ai ya mayar da alqur'ani ba ba bobawa bane shi wannan suna ne na bobawa na ajami eh ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي shi alkur'ani ba ajami ba ne saboda haka wannan kalmar ba ajamiya ba ce <laughs> to amma sai ya yi don wato ya yi daidai da irin tunaninsa shi kenan shi ko koka sai ya girgiza kai ya ɗauko sadaka ya bashi an faɗi sunansa a cikin alkur'ani abin da ake nufin cewa kuma yana cikin alkur'ani shine ko dai a dunkule ko a tantance ko dai ka same shi nassan ko kuma ka same shi da ishara babu wani abu a cikin alkur'ani babu wani abu na rayuwa da musulmi suke bukata face Allah ya bayyana shi a cikin alkur'ani sannan sai Allah ya ce thumma ila rabbihim yuhsharun sannan su waɗannan al'umomin gabaki ɗayansu ya zuwa ga ubangijin su za a tara su har ya nuna kan cewar alhashru da za a yi tara halitta da za a yi bai takaita akan mutane ba da aljanu bal dukkan dabbobi dukkan al'umomi za a tare da su ranar alkiyama dabbobi da tsuntsaye na ruwa da na tudu duk za a tayar da su gabaki ɗaya da wannan ayar sun ila rabbihim sharu sannan ya zuwa ga ubangijinsu za a tattara su to Allah maɗaukacin sarki idan ka mayar da mu ya zuwa gare ka Allah ka mayar da mu kyakkyawar komawa kai mana hisabi hisabi mai sauƙi, ka ba mu albarkacin shiga aljanna da albarkacin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulina nabiyina Muhammad wa ala wa sahbihi رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كون daga cikin yan uwa da ya turo tambaya yace malam Allah ya kara maka lafiya amin yace nakan ziyarci makabartu amma nakan ga wasu kaburbura suna da bukatar gyara to wannan gyaran mutane ne ya dace su gyara ko kuma gwamnati to wannan kyakkyawar al'ada ce al'adar ziyarar makabarta kyakkyawar al'ada ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ita fa'idar ta abu biyu ce tunatarwa mutum ya tuna da mutuwa sannan kuma ya musu waɗanda suke kwance a wajen addu'a to wanda yake wannan zai iya zamanto masa tawassuli ya cewa shi ma in ya mutu a je a rinƙe masa ana ziyartarsa ana masa addu'a tun da shi ma yana yi kuma idan mutum ya yi abu aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin irin aikin da kai saboda ka wannan kyakkyawa al'ada ce to ɗaya daga cikin kuma fa'idar wannan wanda maslaha ta shari'a ta tabbatar shine abin da ya ambata a nan shine kamar ganin abin da makabarta take bukata domin su waɗanda suke kwance a wajen ba za su yi ma kansu wani abin da zai amfane su ba kuma shi kabari wato hirgi ne ga wanda ke cikinsa gida ne ga wanda ke cikinsa shi yasa idan mutum ya buɗe kabari ya saci likafani za a yanke masa hannu dan abin da yayi yayi sata daga hirzi ba kamar mutumin da ya kwace bane ko mutumin da ya dauki abu a wuri wanda yake a fili shi ba za ba lalle a yanke hannunsa ba dan ita sata sai ka dauke ta daga hirzi daga wajen da ake killace abu to kabari ɗaki ne ga wanda ke cikin sa to da abin da zai tozarta da zai rusa shi ya tozarta abin da ke cikinsa. a munkari ne da ya ba musulmi wannan haƙƙi ne tambayar a nan ne cewa haƙƙin mutane ne su gyara ko haƙƙin gwamnati haƙƙin al'umma ne to amma shi wato ah, far abinda ne abinda ake cewa farb kifaya farilla ta kifaya wanda idan waɗansu suka yi sun ɗauke ma al'umma sun ɗauke ma sauran jama'a amma in ba wanda ya yi to kowa ya yi tarayya a cikin laifi to alfurudul kifaya domin kar a bar su haka ta kai ana rataya su da haƙƙin sultan sarki shugaba gwamnati da shugabanni jagorori na addini haƙƙi ne a kansu saboda in ka bari ba wanda zai to amma dole ne su sa ido dole ne su sa ido saboda haka kaga shi yasa aka yi aka danka hakimin cikin birni a tun lokacin marigayi sarkin Kano Ado aka bashi alhakin shine mai kula da makabartu dukkan makabartun Kano shine mai kula da su kuma kamar a ƙasar Saudiya su haƙƙin kula da makabarta dama yana hannun baladiya su ne local government su ne local government amma yanzu local government kasan local government sai dai kawai a zo a raba subvention a tafi ba aikin komai to wayannan abubuwa abubuwa ne wanda yake local government ne kamata a ce su yi tunda yanzu kaga hatta shi kansa hakimi da aka sanya shi ya kula da wannan sai dai ya je ya jagoranci kan cewar to jama'a a zo za a yi aikin gayya za a gyara makabarta kaza mai kawo tifar ƙasa ya kawo mai kawo kayan shebul da sauransu ya kawo a haɗu a je a yi amma wajen da ake yi ma al'umma gata kamar inda aka ɗauki farko kifaya ɗin da muhimmanci kamar a ƙasar saudiya su suna da wannan baladiya su suke yin waɗannan abubuwa akwai ofis na musamman wanda yake wannan haƙƙi a kansa yake saboda haka wani yana ɗaya daga cikin abin da ya waje ba a gwamnati ta dafa ma masarauta kan yin wannan abin a haɗu a yi asira na in ba haka ba laifin duk yana kan mu baki ɗaya duk yana kan mu baki ɗaya idan gwamnati ba ta yi ba to wannan ba uzuri ba ne sauran al'umma su ce ba za su yi ba sai al'umma su yi don al'umma ta tsira in yaso su kuma gwamnati laifinsu na rashin rike wannan amanar to shi kuma ranar alkiyama Allah zai musu hisabi akan wannan amma wanda duk ya tashi shi farb kifaya wanda duk ya tashi ya zabura ya yi, da ya ɗauke laifin ga sauran al'umma to yana da ladan cikin zamantowa cikin almustaqdimin Allah ya ce walaqad alimna almustaqdimin minkum walaqad alimna almustaakhirin mun san waɗanda suke gaba gaba daga cikin ku mun san wanda kuma suke nokewa to mu zamanto cikin masu gaba gaba yanzu kamar wannan wanda yake zuwa yana gani to sai kokari a ya sanar da waɗanda suke masu kishi kamar sa ko wanda yake za su iya hada jama'a wanda za su iya faɗa aji a samu aje a yi don a gyara wannan mu sa da haƙƙi a kanmu suna da haƙƙi mamata suna da haƙƙi a kanmu wanda ya mutu ba zai iya zuwa ya binne kansa ba amma kaga sai aka sanya binne shi ya zamanto farb kifaya al'umma dole ta haɗu ta binne shi bai halatta a bar ba a fili yana kumbura yana fashewa dabbobi da tsuntsaye suna zuwa suna cinsa wannan ya saba ma karimci da Allah ya ma dan adam ya karrama bani adam hatta kafirai ba sa haka hatta kafirai ba sa barin gawa haka saboda haka gawa tana da alfarma dan haka da wannan da duk abin da ya kama da shi na furudul kifaya haka ya kamata a yi mu'amala da shi gwamnati wajibi ne shugabanci ya yi jagoranci wajen yi ma farnan kifaya gata sannan yayin da ya zama kan cewa ba a kula da su to ɗaiɗaikun al'umma sai su gabura su shi yasa ne ka'ida da malamai suke cewa alfarbu kifaya idan babu wanda ya yi shi ya zama to farbu ai farbu kifaya idan ba wanda ya yi shi ya zama to farbu ai ta ga dai wajibi ne a al'umma amma in ba wanda ya zabura yake yi to ya hau kan kowa kowa ya zama lokacin da ya zama to ba farbu kifaya ba ya zama to farbu ai to tunda farbu ai ne to kaga wanda ya gani ya san da shi kaga shi ne shi zai fara ayyana a kansa tunda shi ya sani wanda ko bai gani ba kaga ba za a ce to ka tashi ka rinka tafiya kana yawo makabarta akwai farda ayin wanda yake watakila a samu farda ayin yana jiranka a ba a ce ai haka ba wajen farda ayin amma wanda ya ga farda ayin yayin da ya zama to farda ayin din akan kowa tunda ba wanda yake yi to ya ayyana a kansa ya mubadara a kansa la ya mana mafi akwai ta tambayar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد